من غسل من غسل الأندلس الرطيب نفق الطيب من غسل آه، من غسل الأندلس الرطيب كتاب من تاريخ الأدب نا أيني مالن أحمد ابن محمد التلمساني كان شيني آه، المقري المجلد بير الشافعي نتري بير دا 43 sai kuma wanayil ibtihaj da kuma durratul hijal da shajaratul النور الزكية في طبقات المالكية da hidayatul arifina da dai wasu littafai waɗanda ba waɗanda ba kaman al'alam na zarakli babban malami ne daga cikin malamai ainihin wato wanda yake asalin shi dan kasar maghrib ne sannan ya haura andalus ya rayu walahu musannafatun kathiratun fil hadisi wal adabi wal wa'd wa ghairi dhalik wannan malami yana da rubuce-rubuce da dama a cikin ilimin hadisi da adabi da wa'azi da wasu ilimi daban-daban qala al-imam قام الإمام الجزيبي بنظم كتاب ابن الصلاح وزيارة وزيارة زوائد لطيفة عليه wannan malami ya rubuta littafin ibn salahi dinnan wake sannan yayi kare-kare masu ban sha'awa waja'alahu fi alf baitin ya mai da shi baiti dubu wa min huna qulna daga nan ne sai muke cewa innahu sha bihun amal al-iraqi kasancewa shi baiti dubu wannan ya sa ya yi kama da alfiyar iraki da kuma ƙare-ƙare min haisu a ziyada ala ibn salah ta fuskar ƙare-ƙare da ya ma ibn salahi wa min haisu da kuma ta fuskar wa min haisu adadin abiyat wa qad ma manzumatahu hadhihi al-khulasa ya sanya mata suna al tayammunan bil khulasati fi an-nahwi libni malik al-andalus kamar yana kwaikwayon littafin al-khulasa wanda ita ce alfiyar ibnu malik da ka sani kankan wannan mai baiti dubu da ɗan ɗori ita ma sunanta al-khulasa domin ibnu malik ya rairaye ne daga asalin littafin shi mai suna al-kafiyatu shafi wa raja'a an yaktuba Allahu laha min al-qabuli mithla samiyatiha yayi haka yana mai fatar ina ma Allah subhanahu wataala ya bai wa littafi yaduwa da karbuwa a hannun mutane kamar yadda littafin ah, Ibn Malik ya samu karbuwa da yaduwa a hannun mutane shine samiya din samiyu wato takwara kenan mai irin sunanta wal haqiqatu anna la nadri an nuskhatiha al makhtutati shay'an a kashin gaskiya bamu da wata masaniya ta azo a gani game da wannan littafin rubutun hannun ولم نرى من تعرض للتعريف بها قبلنا من الباحثين yace kuma ban ga wani daga cikin masu rubuce-rubuce masu bincike a wannan zamani wanda yayi ainihin tattaunawa akan ta irin yadda muke a nan ba a ƙasa gashi nan yace wa qad naqalat as-sayyidatu Aisha Abdurrahman fi muqaddimatiha li kitab ibn Salah as-safat ath-thamina wal 50 arba'ata abyatin istashhadat biha ala annaha min alfiyatil iraq yace an samu wata mata mai suna Aisha Abdurrahman wadda ta dauko wasu baitoci daga wannan manzuma har baiti guda hudu ta sa a cikin tafinta amma sai ta yi kuskuren cewa wannan daga alfiyar iraki ne wal haqiqatu annaha harith ibn wanda kuma ba haka bane wa yutamalu an ya fayatamilu an yakuna min tajib tujibi aw al barshani ba barshansi al ati bikru yana yiwuwa kenan ya zama daga wannan littafin ne na abtujaibi ko kuma na albarshansi wanda shi ma ba a faɗa a nan gaba kaɗan magana game da shi wallahu a'lam malam ya ce wala shakka anna al-bahtha al-jad sayakshifu an shay'in min zalika babu shakka akan cewa bincike na keke da keke da za a zo a yi a nan gaba malamai da basu gushe ba suna yin bincike wata rana za a gano inda littafin yake da kuma da ya kwana a kai وقد رجعنا إلى كتب المصطلح التي ألفت بعد التجيبي علنا نظفر بكلام عنها أو نقولات منها yace tun da bamu ga asalin littafin ba sai muka koma cikin littafin malamai na mustalahul hadith muka yi ta bincike ta yi mu dace mu sami magana akan littafin ko kuma mu sami wani ya kwafo baitoci daga littafin fa wajadna al-imam as-suyuti rahimahullahu fil bahr alladhi zakar sai muka tarar da al-Imam a littafin shi mai suna al-Bahr alladhi zakhar fi sharhi alfiyatin sharh alfiyat al-athar yayi sharhin alfiya ta athar tashi alfiyar Suyuti da shi ya mata sharhi wanda yanzu ba a buga shi ba shine ne bahr alladhi zakhar fi sharhi alfiyatin al ina fata mun gani. har yanzu makhtuti ne sai aka ga Suyuti a nan wajen kasirar ihtifa'i bi hadhihi al-manzuma yana girmamawa al-ihtifa yana celebrating yana girmama wannan littafi na qalam minha anha fi iddati mawadi'a kuma yana kawo maganganu daga daga wurare da dama na littafin bihaythu asbahat mawridan muhimman hatta bai ta zama muhimmin source wato mu'tamad muhimmin madogara min mawarid kitabihi al-madhkur a cikin wato wancan tafin nashi na al-bahr alladhi zakhar bi wasitatihi سنقدم النماذج التالية منها تهنن سيوت النظام قبلت دوانا مثالي وانا وانا سكذوا أتكين البهر الذي زخر ومن حذك السيوطي ونباهة يتنا لقتكم فساها هذاك بصير الإمام السيوطي أنه أول ما بدأ النقل منها أول مرة قدم لها نبذة يسيرة قدم لنا نبذة يسيرة عنها lokacin da suyuti a karo na farko da suyuti ya ambaci littafin nan sai da ya ba da ɗan tarihi ƙanƙani mai fa'ida game da littafin faƙara ya ce fa'idatu allafa abu usmana sa'ad ibn abi ja'far ahmad ibn liyon tujaybi alfiyatan fi ulum alhadith kama hal khulasa yace malam mai suna baban usman sa'ad ɗan abu ja'far wanda abu ja'far shine ahmad dan liyon tujaybi ya rubuta littafi akan ilimin hadisi ya same suna al-khulasa akhadan min ibn malik ya dauko wannan suna daga ibn malik mai alfiya zakara fi akhiriha annahu nazamaha fi sanati 20 ba'da al-mi'ati as-sabi'a al-hijra yace malamin kuma ya ambaci cewa yayi wannan aiki ne a ƙarshen shekara ta 720 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lakhasa fiha kitab ibn salah ma'a zawaid latifa kuma ya mace cewa ya yi ƙare-ƙare ya jeranka alfiyar ibnu salahi ne a waka sorry littafin ibnu salahi ne a waka sannan da ƙare-ƙare sai kaga ya ce sai shi malam wannan ya a fa na min hadha an-nass fawaid damma inda suyuti ya ba mu fa'idoji masu yawa a wannan ɗan takaitaccen bayani da shi ha daga cikin fa'idojin ismul manzuma ya faɗa mana sunanta al kulasa wa adadul abyat ya gaya mana adadin baitin cewa alfiya ce wa kaunuha talkhisan libn salah ya ga mana cewa samari ne na ibn salah ma'a ziyadati alayhi ya kuma ga mana cewa akwai ƙare ƙare akai wa ahammu min zalika ifadatu anna tarikh nabl mafi fa'ida gaba daya shine suyuti ya ga mana cewa date tarihin rubuta littafin shine shekara 720 fahiya qabla al-iraqi bi 48 sana wannan ta riga yi iraki da shekara 48 kenan kamar rabin karni da yake wa garbada suti nakal min habtida'an min mas'alati taqdim al-bukhari ala muslimin fa nakala minha al-abyata atta abyat at-taliya ah, suti ya kawo magana farko a kan tsakanin bukhari da muslim wanne yafi inganci sai ya kawo daga ita waccan alfiya ta tujebi cewa wa alamu sihhati lil bukhari ومسلم تالي هلال ماري ثم الموطأ وهذه الصحة جزما وذا ترتيبها لابن الصلاح ومسلم بالغرب قد يقدم كذا الموطأ بعضهم يقدم يتي وعلم الصحة توتا تقومندا نا إنجنش للبخاري بخاري كيركريت شيني قومندا إنجنش حديث ومسلم تالي sai musulmi ke biye da shi ya ce la numari ba ma kokonto akan wannan summa al-muwatta sai kuma muwatta yake ta uku wa hadhihi sihah jazman wannan tafi guda uku sai ake cewa littafai masu inganci yanke wa za tartibuha kuma wannan jeren giyar haka suke bukhari muslim sannan muwatta ibn salah haka ibn salah ya ambata ibn salah da yan alqalaniyan kasan nan suke cewa suke neman su mai da shi kamar wani annabi saboda ya ce kara kare inganta hadisi kaga ya saba musa ko a ce sun saba mushi magana shi kuma ita ce daidai summa bil muslimun bil gharb qad yuqaddam sannan imam muslim a yammacin duniya andalus kenan qad yuqaddamu wasu suna ganin muslim a sa shi gaban bukhari wanda suke wannan maganar wasu malamai ne andalusuwa andalusiyawa wanda su kuma sun karbi sun kalli tartibi ba ba ba muhtawa ba ba content ba eh, saboda bukhari akwai abin nan a cikin littafinsa akwai akwai mu'allaqat akwai eh, abin nan eh, abin nan wato hadisai waɗanda suke ba su ne usul din ba mu'allaq akwai sannan akwai irin wanda yake cewa qala fulani wanda yake ci musu muzakara sannan kuma akwai mukarrar sannan kuma akwai ar-riwayatu bil ma'an mu kiyaye muslim ko baya ar-riwayatu bil ma'an yana daga cewa abin shi baya baya ar-riwayatu bil ma'an sannan baya baya tsitsinka hadisi yanda bukhari yake bukhari ya dauka hadisi guda ɗaya tsinka shi ko ina ya kawo gwargwadon abin da zai hujja shi yana yin haka zai iya raba hadisi a wuyi talatin ya kawo shi da lafuza daban-daban can ya faɗi kaza can ya faɗi kaza can ya ishara to wanda suka kalli wannan kaga shi muslim ya tattara duka riwayoyin ne a wuri guda da haka in kana neman abu za ka same shi a wuri guda ne a mazan ɗin shi da haka muslim ya fi daɗi ga masu bincike yayin da bukhari ya fi daɗi ga masu koyon karatu domin shi zai dinga kifin ɗinka yana maimaita maka hadisai hadisin da ka ji shi a kitabu sara sai an tafi cancan kitabun da kai zai kara kawo maka shi shi ya ɗauki ga masalan alqur'ani masani maimai qur'ani kana karanta shi babu wata matsala da za a ce ka baro ta a bakara dan ka yi nisa yanzu ka taho cikin juz'in hawamin ba za a sake jinta ba za a sake jinta kuda da wani salo ne daban zaka sai zama ka sauke shi babu abinda da za a ce wai ya tsufa ba a ji shi to bukhari wannan salon ya dauka na fata mun gane wannan sannan kuma ya sanya maganganun malamai don fassara wasu maganganu na annabi sallallahu alaihi wasallam zai fassara da su sannan kuma ya sanya waɗannan abin nan din ya sanya riwaya bil ma'ana a cikin aikinsa domin idan yana da lafazi wanda yake da shakku game da shi to maimakon ya kawo shi akwai 'yan ba na iya suna jira su fi kuskuren shi sai sun kama shi ba zai kawo shi in yi kawai sai ya ishara da ma'ana ko ya faɗi babin ma kawai ya bari babu hadisi shi babin da ke nuna hukuncin kaza sai ya kyare ka kawai yana maka ishara a kowane hadisi ya inganta mafi kamata shi gwanin ba inganci shi bai kai shi gwanin ba so nan five star book ne ko mun gani shi sa yana da matukar haɗari mutum kawai ka jana cewa ai akwai bukara bai inganta ba a cikin bukari bai san nauyin abin da yake faɗi ba ko da yana da gaskiya amma iya kare wannan magana ba ba kowa ke yi sai in shi dara kudin yin shi <laughs> yau ga ko dara kudin yin zai babu yin shi ko yau babu irin yin shi babu irin waɗannan malamai sai sai dara kudin hatta shekul Albani rahimahullah shekul Albani ya daga cikin malamai da suke da jur'a ta ilimi kuma ya kayyaye amma ko shi akwai maganganun da ya akan Sahih Bukhari wanda malamai wasu ma ɗaliban shi ne ba su da wannan maganganun ba za ka gani a cikin a cikin da'ifa ba ruwan albani haka zai kawai ce wannan duk da bukari ya rubuta shi amma wannan lafa zai bai tabbata ba yi magana yi magana to sai kaga a cikin maganganun shi shi bai ganin wannan haiba yana daga cikin mutanen da ba sa ganin haiba ta irin waɗannan maganganun akwai ire-iren su kamar shi tara kofa yin kamar abu ali al kamar abin wannan ibnu dimashki da makamantansu to waɗanda suka kalli tartibin kamar yadda mai waka ta shagara qaumun fil bukhari wa muslim ah, fa qalu menene ladayya wa qalu ayya zayni tuqaddim fa qultu laqad faqa al bukhari sihhatan kama faqa fi husn sina'ati muslim to wannan shine magana ta adalci bukhari ya fi muslim inganci amma muslim ya fi bukhari kyakkyawan tartibi don zaka samu hadisi a inda kake so da kuma dukkan lafazan shi kuma da labazin keke da keke yadda za gane yana haka har lafuzzan isnadojin sai ya tantance in ya ce haddasana fulanun wa fulanun sai ce kala fulanun ƙara'atu in ya ce haddasana wani da wani misali eh, eh, muhammad ibn muslim alƙanabi ya ce wa yahya ibn yahya suka ce ƙala yahya ƙara'atu sai ya tantance me abinda malamin sai faɗa kaji bai tantance ba ishara akan duka da ya suka faɗa kenan to hakan ya bi matani sai ya faɗa ya ce wane da fulanin kaza da fulanin kaza to musulmi kenan to wannan daɗi gare shi ga mai bincike an tattara maka shi gaba ɗaya a wuri guda to amma ga mai koyan karatu da neman ilimi to bukhari na gaba da musulmi saboda inganci na farko da kuma ainihin wato ah, abin nan da kuma itikani sannan bukhari shekararsa goma sha shida yana rubuta littafin yana tafa da shi yana yawo da shi duk inda ya ce duk inda ya zauna yana rubutawa yana tantancewa yana gyarawa yana ragewa yana karawa yana kaiwa bola ko a ce wasu <laughs> to shi kuma muslim a cikin shekara hudu rubuta na shi to wannan ta'anni din ma yana daga cikin factors ta'anni bi a hankali bi a sannu da bukhari ya ce make shi akan wato ƙarin nagartar tafin shi sannan kuma ya je wannan muswadda kenan da yi kama a ce drafts sannan ya je zauna a makka ya yi asalin mubiyaddar ya yi kamar ka ce final copy na shi yana rubutawa yana sallah yana roƙon Allah yana tawafi cewa Allah ya bashi dace bayan ya gama iya abin da zai iya technically scientifically to a nan ne ma ka ce ya zara wasu hadisai an ce ya zara kamar guda goma sha shida wasu daga cikin waɗanda za ka ga babuka babu hadisai duk na a cikin tarihinsa a cikin littafin abin nan na alimamu ibnu hajar tadliqu ta'liq can ƙarshen tadliqu ta'liq ya mai tarjama doguwa wajen shafi hamsin a nan ya ambaci ya ba da labaran waɗannan abubuwan shi kuma muslim zama ya yi a ɗaka ya rubuta kayan shekara kuma. shi sa da ya fito da shi ya ba abu zuwa razi abu zurata yana kalla ya ce waɗannan ai akwai kai yanzu ka ce wannan inganci hadisin wani hadisin wani ce to na ji na cire su nan take cire su guda hudu shi kuma al-imam az-zahabi da yabo yake cewa a cikin muslim akwai wasu hadisai da ban natsa da su haka kawai ce ban natsa da su ba dan a lokacin bai iya cewa kaza da kaza dalla dalla sai zama wata fitina ba kuma ita ce abu mafi muhimmanci a lokacin to abinda zaka sha mamaki jama'a duk wasu masu sukan sayin muslim da suke suka wasu hadisai cikin muslim musamman yanzu yan dariƙa sauran yan bid'a da har da ake cewa a suna ba duk waɗannan hadisan da suke suka ba sa cikin hadisan da suke da matsala ma cikin su ko ɗaya misali hadisan dujar hadisan ruwa annabi isa hadisan uh, makoma iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan waɗannan da hadisan nan ire-iren waɗannan babu ɗaya a cikin su da yake cikin waɗannan babu dan dan sauki sauki ma a ce waɗannan hadisan na inna abiyu abaka sinnar akwai magana dangane da abin nan sufiyanu wannan mai suna shi ibnu maslama um, eh, hamad ibn salama akwai maganganu akan shi wanda kuma kamar yadda malamai suke cewa dole ka yana suka hamad dan salama to ka tabbatar da cewa wannan mutumin batacci ne al'imamu ibn hibbana har sai da ya ma takalli bukari ce bukari bai kyauta ba dan mai bukari zai kyala hadisan hamad dan salama ya fi da hadisan su humaidi da su wani da su wani ha hadisin ha hadisin ainihin wani ka fitar ali ibn hujr ka fitar da hadisin shi ka fitar da hadisan khalid ibn makar ka fitar da hadisan wani da wani amma ka kyala na na hamad dan salama to gara ma shi za a ce akwai magana marjuhiya a takaice dai jama'a kun ji yace alamu sihhati wa alamu sihhati lil bukhari wa muslimun la hilaluna thumma al muwatta wa hadhihi as-sihha jazman wa za tartibuha li ibn sara wa muslimun bil gharbi kad yuqaddamu kadhal muwatta ba'dhum yuqaddamu yace wasu kuma ishara ga magana marjuhiya ko wasu kuma suna cewa gabatar da muwatta wa naqala anha fi tabdil al-kutub al-khamsa sannan ya kawo kuma magana game da falalan littafai guda biyar a lokacin banda ibnu maza ya ce wa hamsatul kutubi kathirun faddala alal mudawwanati mimma nukira littafan nan guda biyar bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ana gabatar da su akan dukkanin sauran al mudawwanat kundaye na sunna mimma nukira wa naqala anha fi adadil abiyat al musammat bi sunan hakanan ah, fi adadil ah, ahadith al-musamma bis sunan wa adad ahadith sunan abi dawud haka nan al-imam suudi ya kara kuma maganganu game da me yasa ake cewa fi sunan da kuma yawan hadisan cikin sunan abi dawud yace wa fi risalati abi dawuda anna aba yusuf lam yazida lil alif wal mi'ati shay'an fil maqul alayhi sunnatun fi akhbari rasul وابن المبارك رآت الأمئة تلك وضعف زيادات فئة وقال في الرسالة المذكورة إن الذي في السنن المشهورة منه شديد الوهن قد بينت والغير صالح كذا أحملت وأن ما فيها من الأخبار أربعة الآلات باختصار معها ثمانمائة ومنها مراسيل ست مراسل ستمئون تنهي yana magana kan littafin Abu Dawud ya ce wa fi risalati Abi Dawud anna ba Yusuf lam yazida a cikin risala Abu Dawud ila ahli Makka wannan ɗan littafiya da Imam Abu Dawud yi kaman madkhal kaman manual ga sunan dinsa ya aika wa da mutanen kasar Makka cewa a cikin littafin lan yazida lil alfi wal mi'ati shay'an fil maqul bai ƙara komai akan ainihin al wa mi'a guda dubu da ɗari ɗaya a sai ce ya ba su labarin cewa asalin hadisai ne guda dubu ɗaya da ɗari ɗaya a cikin daga cikinsu ne ya rubuta wannan littafi alaihi sunnatun fi akhbarin rasul wanda a kansu ne ya kafa wannan littafi na sunan na hadisai man zara sallallahu alaihi wabin al mubaraki ra'atis ami'a cewa sai in hadisai sun kai dubu shi ne za a ce to sun zama sunan sun tattara mafi yawan sunonin manzo Allah ibn baraka ce a daga 900 hadisai da suke magana akan sunnoni na ibadoji da mu'amaloli da sauransu wa da'afa ziyadati fi wasu kuma suka suka raunata ƙare-ƙaren da suke ciki a sama da 900 cewa asalin hadisan da ke magana akan sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to hadisai ne kwatankwacin guda 900 don mutum ya tara su wuri guda sai a ce dabba shi Allah sunan sunan abi dawuda sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah sa'id ibn mansur ad-darimi al-baihaqi da makamantansu malam ya ci gaba da cewa wa qala fi risalati al-madhkura abu dawuda ya faɗa a waccan ɗin littafiya da aka ambata yace innal ladhi fi sunan al-mashhura wan abin da ke cikin waɗannan hadisai wato sunan ina sananniya dinnan minhu shadidul wahni kad bayyantu ni abu dawuda duk abin da ke da rauni mai tsanani wa ma kana fihi min wahanin shadidin bayyantu ko wal ghayru salihun kaza ahmadu yace ma sakatu anhu fa huwa salih da abinda nayi shiru yace to fa huwa salih yana da salaha sai wannan yana muhallin niza amma bayan al-istiqra' at-tam rahmukallah al-istiqra' at-tam yana cewa salihun ne lil ittiba ba salihun ne lil ihtijaji fil jumla karanta muqaddima littafin tamamul nasama ta Sheikh albani cewa wa ma sakattu anhu fa huwa salihun sai wasu malamai suka fara itimadi akan sukutu abi daud kamar mubarak fori rahimahullah a cikin sharhi sunan tirmidhi yana itimadi da shi kamar malam mai littafin aulul ma'bud shi ma haka yakan itimadi da irin wannan da wasu malamai da suka bi baya wato ya kamata mu gane sukut shiru jama'a bai nufin hujja bai nufin hujja bai nufin yarda akwai abubuwa da suke iya zama dalilin mutum ya shiru akan wani abu wanda ba yarda ne wannan as-sukutu ridan ilzami ne baya tabbata ko da a court of law cewa an kai shiru sai kai itirafi haka ce wani ka sha giya alƙali ce ma ka sha giya sai kai shuru alƙali bai ce to shikenan kai itirafi a je a amma hukunci shan giya sai in ka faɗa to haka mu gane wannan kuma idan yau game da mas'ala ta abin nan imamu al-hakim da shi da zahabi da ake yawan cewa wafaqahu az-zahabi wafaqahu az-zahabi wanda hatta al-allamatu al-albani rahimahullah ya samu kanshi a cikin irin wannan tunanin cewa duk inda zahabi yayi shiru to ya yi dai wanda kuma wannan ba daidai bane shi za shi da kanshi daga ya ce to kuma abin mamaki zahabi a wuri kaza ya raunata mutumin nan amma kuma anan yayi shiru al az zahabi ya dauki littafin hakim ne dan yayi iktisarin dan ya rere shi ba ya ɗauke shi ne don ya shi ya faɗi nashi ra'ayoyin da nashi ijtihadodin ba mu kiyaye wannan asalin manufarsa ba tahriji bace ba kaman al ne fi haml al-asfari na iraki ga littafin gazali ba ba kaman littafin rawul galil ne na albani ga littafin manarus sabil ba ba kaman littafin ainihin talhisul habib bane na na ibnu ga ga littafin da ya mata takhriji alhidaya haka eh, littafin eh, abin nan eh, na ainihin wato nasbur raya to shi limamu zahabi abin ya shi ne takaice littafin ya rere ya ciccire wasu abubuwa dama kuma daga mujalladi na ɗaya zuwa na na littafin al'imamun hakim shi ne wurin da yake da galmi-galmi yake da sauki-sauki saboda hakim ya yi gyare-gyaren da ya ce zai yi a wannan sauran kuma zuwa ƙarshe bai samu yi ba Allah mai rasuwa da haka zahabi ya ta cire wasu hadisai ya ta cire wasu hadisai to idan ya zo wanda yake da tsananin rauni yana faɗi wani haka ce ce na rantsa da Allah ba haka bane wannan magana in za in hakim ya ce sahihun ala shartihima wa lam yukhrija wa sai ce la wallahi ma huwa bi sahih na rantsa da Allah ba ingantacce bane yakan faɗa haka baya tsaya ya tahriji dalla dalla ko yace ko ko yace fihi fulan akwai wani a cikin shi ya kamata kai da kake karatu ka san cewa wannan nan ba zai yi wa inganta hadisin shi ba kuka ji ya ce anna la husiha to wannan kuma kawai sai sai ya wuce kawai to wanda ya wuce nan shine sai mutane ne kawai suka fahimci cewa in ya wuce to ya dace da hakim akan ingantawa shi kuma babu inda ya faɗa ka cewa in nayi shu na yi ba ma kama wannan da ya faɗa ba kaga wannan ma da ya faɗa sai da aka yi babu inda za a je faɗa haka mukaddai masu kowa wani da cewa abin da ne shi na nufin na yadda amma sai aka zo aka waye gari ya zama kamar ka'ida rawahul hakim ko uh, wasahahu wa wafaqahu zahabi zahabi albani a cikin musamman a cikin akamul zana ne ya yawaita aiki da wannan da kuma in ya yarda sai ya ce ko kama kala in bai yarda ba sai ya tsaya ya musu raddi gaba da su wannan laysa ala itlaqihi wannan dacewa da ake fadanta dan zahabi bai dauke ta a matsayin ka'ida wannan sa daga cikin lafaif da ya kamata lalle masu kanta nan tafai su sani dalibai masu masu bincike su sani cewa duk inda al zahabi ya shiru a cikin talkhisul musadrak ba ishara ce akan ya yadda da maganar hakim wata ina jin musu tarbiya sai manta mala albani ya taɓa yin wannan karatun da dadewa ba zan iya tana ina bane da a gunshi na taba jin wannan karatun ban taba kanta shi a ko'ina ba don magana ce wadda take nuni zuwa ga karatu kuma. to in ka za ka ga haka don za ka ga isnadin da gaske za a bi a duka sauran taban shi za da ita da cikin littafin diwanin du'afa da cikin alkashi yi magana akan mazajen to yana daga cikin raini gare shi ka ce bai iya istihbarin wannan a duka wurare ba inda ɗaiɗai ne za a iya tsaye eh, mantuwa ce ɗan adamci ne amma a ce duk ga sunan na yaron ta su a cikin tabansu kuma ga su kirkiri yana garin su kuma ya tsallake ya ce ya yi da ingantawa wannan ya saba wa abin da ake tsammani daga malami su da ka dole a bada wannan uzurin cewa ba abin da yake nufi ba kenan ya yi magana da ya ɗan taɓa magana a cikin a kasa abin kasa yawa hamuya mamu ha jazakumullahu khairan yawa a aisul hafiz a bashi hadisi ne aka yi wannan magana dan na san wani katu ne wanda ba na aji ne ba na lastika bane na wallahu a'lam sai ma da ya ci gaba da cewa wa fi risa wal salihun kaza ahmaltu wanda yake salihun sai ne shiru wa anna ma fiha min al akhbari arba'atul alat bi ikhtisari cewa kuma abin da ke cikin littafi na sunan ta Abu Dawud wato hadisai ne guda dubu hudu a takaice eh, ma'aha 800 Min ha marasilu sittun mu'una tun yace a ciki akwai wato wasu guda takwas. bayan 4800 kenan a ciki akwai mursalai guda 600 ha. waɗanda suke an zuba su a ciki a littafin sunan abi dawud zaka iya cewa shine littafi na uku a jeren giyar da littafan nan guda shida kimarsa abinda kawai yasa ya gaza kima daga sauran tafan shine takaituwarsa akan sunan shi ba jami' bane hadisai shi kawai fara daga babun alulani. ne babu na akida babu babi na tafsiri babu babi na fadailu sahaba babu babuka akan asharatus sa'a almalahi da da sauransu da tafsirai da makamantansu ba irin yadda bukhari da muslim suke ba wannan shine kawai ya rage kimar sa amma dai da bukhari malaman su galibi ne malaman da bukhari ke riwaya daga gare su galibi abu dawuda na riwaya daga gare su su ne su ali ibn al-madini su ahmad dan hanbali su ainihin ali ibn hujr su uh, khalid ibn makhlad su ibn uh, abun uh, humaydi su ga sunan waɗannan da ƴan makarantar su maliku da ƴan makarantar shu'uba da ƴan makarantar su al sauri da ƴan makarantar abin nan a makka amr dinar waɗannan dai ɗaliban waɗanda ɗaliban waɗancan tsabaka a tuba'u tabi'i ne malaman su Buhari ne kuma dai su ne malaman abu dawud abu dawud sa'a ne ga Buhari, ya kamata mu san wannan a wajen ilimi da kuma tsabakar malaman su da tsabakar malaman su ina fata mun gane dan da Buhari, da abu da abu dawud da abu zur'a da ainihin ah, abin nan ɗayan abu hatimin razi waɗannan duka da baka su to sai kuma zaka iya juna da muslim sannan sai kuma al-imamu darin shi ma na cikin tabakar su duka tabakar su guda to wanda suke dan sama da su kadan su ne kamar imamu shafi'i sai ah, ahmad ibn hanbal sai yahya ibn ma'in da da ainihin irin su abu dawud da tsayadisi da su in ka in ka je ka buje gira a cikin littafin ah, ah, tazkatul kufar zaka ga abu makamancin wannan da abu dawuda kuma yana da isnadoji masu inganci akan sharadin Buhari da Muslim da yawa yana da su amma saboda ya tafi ne akan hadisai na ahka shi ta ce zama sunan ne da haka kimarsa, sa sai ta zama a mataki na ɗan ƙasa kaɗan yana sama da Turmizi da Nasa'i yana ƙasa da bukari da Muslim ina fata mun gano littafi ne mai kima kwarai da fa'ida ta ilmomi da takharijat da yake da maganganu da yake akan isnadoji da tawjihat fiqhiyya da asaf sharif tunda nan kasar ba ba sanin da raga ilimi yake ba kawai sai da aka kawai Abu Dawud kawai fadan suna yake Abu Dawud Abu Dawud Abu Dawud ba amma sani saboda wannan kuma wanda suke kantar da tafin kuma galibi za ka ji kawai dai suna dai kantar da shi ne kawai kawai dai suna hawa kan doran matanin hadisan ne suna yin abin da Allah ya sauƙaƙa musu na ƙoƙarinsu zafi ne yana buƙatar ainihin wato hidima sosai da gaske akwai sharhohinsa da malamai suka yi da dama da rubuce-rubuce a kansu Allah ya gafarta musu mara ya ce na'am الألف والمئة شيئا في المقول عليه سنة fi akhbarin rasul na'am eh ace yana magana akan mafi karanci ne abin da zai zama mafi karancin da zaki har sunan sunan na'am yace summa dha'ifu kullu ma qadittu eh, tuhim sanadan sanadan naumatnan bi amrin ma yud ma yasil wa bil mu'allali wal ma'luli yusamma wa bil kasimi wal ali wa bis saqimi wal alif wa babuhum qalat da'if da'if mastarab fihi ala al-itlaq arbabu sawab yace thumma ifu sai kuma hadisi mai rauni kullu ma qad tuhim sanadan naumatna duk wani abu da aka tuhumci isnadinsa ko mataninsa ake da tababa akan shi bi amri ma yasin an tuhume shi da wani abin da ba a iya warware tuhumar wato ta tabbata tuhumar an ce akwai wata illa akwai inkiza'i ko akwai ibali ko akwai irsali ko tadlisi ko kaza ko kaza ko kaza ko shuzuli wa bil muallal wal ma'lul yusamma ana ce mishi muallal ana ce kuma shi kuma ma'lul kuma ganganu game da wanne ne lafazi karbabbe a sarfance a alla yu'illu fa huwa muallal wa aliyun don ruba'i ne ba za a ce ma'alul ba dan ma'alul la ismul maf'ul ne na ala wazn sulasi ba a ba a yi mishi ba a yi mai ismul maf'ul wazni akan maf'ul sai ya zama asalin shi sulasi kaman qatala yaqtulu maqtul kataba yaktubu maktub daraba yadribu madrub amma in ya zama daga ruba'i ne adraba yudribu sai dai a ce midrab haka aktala yuqtilu sai a ce miktal to haka kamar yadda muke faɗa da larabcin mu na yan na yan kutuku babu daga da an ce albabu magluk wannan ba larabci bane domin daga aglaka ne yugliku sai zama muglak muglak ba kamar yadda fataha yaftahu maftuh ba ku dena ga ma yan islamiya haka wala musu Eh, ba maglukun bane kiristi babu magluk muglak na'am eh, sai ce ah, wa babuhum qala da'if mastarab wasu kuma suka ce abinda ake nufi da mai rauni shine duk wani abu da aka samu ko kwanto ya fito fihi alal talaki okay yusamma wa bisakimi wal alil ana ce mishi kuma as-saqim mai ciwo wal alil da mara lafiya irin wannan kalmomin ne waɗannan alƙalaniya wanda suka ji an yi rubutu a kansu a kan ce hadisai bola da suka ce wai ai ai synonym ne to mai rauni kaza kaza da sauransu wala duk ƙarya ne duk dikanci ne wallahi dan misali yanzu abin da aka kama su sun muqaddara silsilar da'ifa ta albani muqaddara da gaske ne albani yana nufin bola hadisai ce yayi ta an gani sunanta bola misali muqaddara tasliman da shi bukhari na littafin da ya ce shi ne bola inda yake zabar bola shi muslim shi muslim ya buta bane yace inda waɗanda ba sa cikin sahihinsa ga bolus ina wanda maliku yayi ina bani wanda ce mu dauka sahihiyarsa shigo? to ina ina tashi da ifiyar yes dan ce misali in ka je gidan da ka je akwai sto akwai bola ko akwai kuma kitchen shine da ke processing ko hmm. yawwa to abin da ke cikin sto kaga shine mu dauka shine sahihiyar kicin kuma shi ne wato workshop din da kake aikin sai kuma ga yanda kake zuba bola sauran kuma ka sa a cikin cikin ka wanda ya gada da shi kenan ka ci gaba da aiki da shi to za a ga bola shi duk gida akwai inda ake zuba da domestic waste to ina ne bolar buhari dan har misali ya ce wai a shekul albani ga bola nan yayi mai suna da ifa to ina ne bolar da buhari ya aji abu wannan bai nuni kenan yana nuni zuwa ga cewa to abinda bukhari ya bari ba yana nufin shi bai ga shi ba. tunda yana inganta wasu hadisai waɗanda ba su cikin sahih ɗinsa a cikin ko littafin sunan tirmidhi tirmidhi ya tambaye shi ko a cikin adabul mufrad ko a cikin khalqu af'alil ibad ko a cikin juzul qira'at kafal imam ko juzul rafi radaini gashi nan duka yana ingantawa kuma yana magana akan wasu mazaje waɗanda bai fita da hadisansu ba yanzu misali babu hadisin imamu shafi a cikin sahih bukhari babu ko ɗaya sai muslim ne ya fitar da wasu abubuwan za a yi cewa kamar eh, ta'aliki ne ko makamantar shi ko mutaba babu shi kenan sai a ce a gurin bukhari lazim wannan magana duka da ta shafi gola ne shi ne lazimin ta to irin wannan jama'a wato duk sanda mutum kamar da limamu imamu ibn hajar yake faɗa da yana magana akan al-kirmani akwai kirmani da sharhin sahih bukhari malami ne na share shararre amma da yazo bai da hadisi hadisi sai dinga shiga cikin hadisi duk hakurin ibn hajar yayi magana yayi magana da yazo sai ce wannan shine matsalar mutumin da ya shiga harka da wata shi shine faɗi wannan karin magana da ya shahara man takallama fi ghairi fannihi atabil bi tilkal ajaib ko bi hadhihi al ajaib yace karmani ya faɗi kaza ya faɗi kaza abun mamaki yace haka kuma abu yake ba duk wanda ya magana akan fannin da ba shi ba dole ya kawo ban mamaki kai ka ka karanta usul fiqh shi ka karanta ka zo kana magana akan illa kana magana akan hadisi kana magana akan aqida wanda a ka'idar karatu dan karatun boko duk wanda yake da PhD dan boko ne ko akan tafsiri yayin shi ko akan qira'at yayin shi ko akan hadisi sunan shi dan boko domin dai wannan lakabin na yan boko ne ba na musulmai bane gaskiya ne imara eh, daga boko aka ɗauko shi lakabin phd babu shi a cikin musulunci boko ne to a karatun boko kuma specialization ma'ana za ka samu wani dan lungu ne ka lade kai ta nazarin ka akan shi wannan dan lungun shine ne kaɗai ka a ƙa'idar boko ka je ka lade a wani lungu na usulul fiqh ka je ka yi ‘yan dabarun kuma jarabawa ce idan ka ci shi kenan ba dole sai ka iya iyawa na haƙiƙa ba dole sai ka iya iyawa na hakika ba ya kamata mu gane wannan ka je ka labe ka yi wannan badan ba an ce kai ma fiziye ne sai kuma ka zo abinda kwata kwata baka koye shi ba ta yi goda ka koye shi ka koye shi na matakin farko na eh, degree level ka koye shi a matsayin eh, general abu da kowa yake koya sai ka zo ka ce za ka yi magana a kan shi kuma magana wata ke mai haɗari za ka faɗa kanka matsayin mujtahidi a kansu wanda za ka iya kuskurantar da magabata a kai akan abubuwan da suke ma'aluma min addini bi darura akwai abubuwan da suke yaqiniya an riga an wuce magana kan su dole ne a samu kurakurai musamman ka samu mutum wanda yake jari'i mai tsaurin ido irin shi wannan tsaurin ido da rashin kunya da rashin tarbiyya in ba rashin tarbiyya ba yaushe mutum zai haɗa wai gaba ɗaya. tun daga imamu Ahmad da Alimamu. da Imam Ahmad da Ibn Taymiyyah da Ibn Qayyim da Zahabi da Ibn Kathir ya hado su har zuwa kan su shankiki a wannan zamanin da su Albani da su Usaymin da su Bin Baz duk ya hada wannan karakter yace wai duk mukallidai ne akan akan maganar shiga da jikin mutum da Annabi Isa kuma ba su san abin da suke bane sai shi da shi da likitoci ko suka sa abin da suke wannan ba karamar rashin kunya bace ba kuma wanda biye wannan bai da ta alfarmashi kuma a mutunta shi bai da ita dan ya karya duka wata doka ta ilimi wani duk wata doka ta mutunci ilimi ya karya ta duk waɗannan malaman ka kalle su ka ce wai duka abin da suke faɗi wai akan kuskure suke wai kai da wasu ɗan tsirarin ɗan tara gutsa yanzu ku da kuke akan gaskiya kuma duk wannan tara gutsan su waye ɗaliban turawa ne kawai wanda turawa ne suka sa musu guba a cikin ilimin su wanda kuma ilimin nasu ma bai kai kimar a kusa shi da wancan ba ilimin da suke takama da shi to kaga irin wannan shi ke kawo duk wannan haini mutum ya shiga abin da bai sani ba sannan kuma ya ce zai magana a matsayin ya san shi hatta waɗannan manyan malaman da aka ambata da kamar shi kirmani din duk wanda ya magana da abin da bai sani ba ana samun harin gaba da shi ana samun irin waɗannan tubatuban gaba da duk wanda ya magana akan abin da ba na ne ka su shi sai kaji ko ba daɗe ko ba jima sai an gano cewa akwai kusuri sai kuma aka samu wani a nan ƙauyen rigacikun wanda ya rasa biyar ɗin shi ya rasa ina zai bi ya busuwa ne ya rabu da su ya busuwa ne ya rabu da su wai shine mai taliki ya dinga kwakyara yana hauka yana bayyana tsaba ragen jahilcinsa dole a ce jahilai ne gaba don sunan su kenan sunan yanka kenan gare su wai hada da jabbatanin ahalin wai nuni zuwa ga cewa shi ya da ahalin ya ta kuskure eh ya ta dan shi ba daidai ba ku je ku saurari kasuwan duk suna nan wai ai yaro ta tabi wai salafiya wace wanda zafin ta tatsuniya ne ba a cikin shi ba zama labarin ruwan bagaza ne bai ɗauko yana wuce shi ta tatsuniya labarin malam aliyu aliyu me shi da suna imam aliyu a wannan ba ta ba aliyu wannan aliyu imam ne na manta sunan ba abakar imam ruwan bagaza labarin ruwan bagaza ne na rinka da Allah labarin ruwan bagaza ne kuma ko bugun da aka yi littafin yadda kaga ana buga hadisin karo haka aka buga shi da design din da komai na ina da littafin tun da da ba sai inda yake bane sannan wai wata magana da yake son zuciya za ka tsaya kalla cewa sun taba zama a izala tun lokacin da eh, maganar rukuya ya shigo shi ya kyamaci rukuya saboda an ce kirista masu zagi kaga wannan ba hujja ta addini ba akwai maganganu da dama a musulunci wanda akwai rigingimu a kansu kuma kirista sun dace da gaskiya akan kamar cewa Allah yana so kirista suna kan gaskiya akan wani kamar magana akan ceto kirista sun jumla sai da ceto musulmai kuma wanda ba su yadda ba to mujarradin kirista sun yadda shi ce kawai ya kuskure dawo annabi ta kirista sun yarda da shi fil jumla akwai musulmai da kuma ba su yadda ba to haka magana akan ruqya annabi isa mu'jiza ce gare shi ruqya kamar da Qur'ani ya ambata yana yin rukuya hatta da matacce yana yi ba wai warkar da mara lafiya ba da warkar da kutu da makahu ko sai ya ce abin nisa yake mace abin an kawo mishi bidiyo ya ga kirista suna yi a coci kuma reaction din da mara lafiya yake iri ɗaya da wanda yake da qur'ani kaga wannan ba hujja bace addini na ɗaya kenan na biyu kuma wai da suka zauna suka tattauna ya ce wai wai wai duk wani littafi da aka rubuta akan rukuya sai da suka karanta shi na rantse da Allah gare na ke hannun shi wannan ƙarya ce na rinse da Allah ba na isa na yi ƙarya ne a kodin tafan da wallahi wallahi hayan da muke magana bai taɓa ganin su ba a nan makaranta akwai sun fi ɗari na rinse da Allah sun fi guda ɗari wallahi ta wanda na san Yusuf mai zakacin wallahi bai taɓa ganin su sai da tafi yake ya fito da su ya faɗi sunayen su ya ɗaga ya ce ga su ƙarya ike yi wallahi ba wai kuskure ba wannan ƙarya ce zuki ta mallaci sannan ce kuma wai da suka karanta wai suka wai a dare guda suka karanta su sai ka ce su ne su ne al'imamu tsayani wai da suka gama karantawa bari ka jin kunci ne suke wai da suka gama karantawa sai suka gane to yanzu ba zai ce babu kyau ba saboda akwai wasu malaman kungiya sun shiga to kaga ashe ba su gina gaba da zama akan Allah ba misali yanzu a ce zuwa aka ana ana musu akan shin zina halal ce ko haram ko giya halal ce ko haram da aka gama zaman aka kawo aida da shi akan halaccin giya haramcin giya haramcin zina sai a ga amma a wajen akwai wani da wani suna yin zina ko suna shan giya sai a ce to tunda dai su wani suna cikin ba zai mu ce haram bane shi ne fa magana amma dai kar a kawo magana a inda muke kaga ashe conclusion din na munafunci ne kenan ba na ilimi bane idan da sun yi zaman ilimi ne tun a lokacin sai su fito su ce to kaza ba ko da dai ko da yake wani yana yi mun mai nasiha ko kuma ko da ba su faɗi wannan ba shi su mai nasiha shi da su in dai da gaske ilimi suke bi ko kun gane ko jama'a ma'ana in an gano abu a ilmance babu magana tun da wane yana yi ka a faɗa babu wannan magana ba ilimi bace wannan wa lokacin suka tafi kenan kada kawo magana mambarin izala da dai da dai akwai wasu yan izala sun shiga cikin magana tun a lokacin wai suka ko shaka cikin ƙarya ne wala ƙarya ne shi ta gare dai kuma izala ce su hafi kama da wannan son zuciya ta fi kama da wannan sun zuciyar izalar jos bi kulli saraha izalar ya kuma izalar jos izalar kaduna ta fi kusa da gaskiya fiye da izalar wajen karɓan abin da yake gaskiya ne shi sa ya fi ya tsallaka ya koma ta kuma waɗannan fa su ne asalin waɗanda suka wa bakar kuma rashin kunya akan sunan izala shi ne ma bizzat shi ne sannan yanzu wai zai ce wai yana da wata karama wai su ne a bakar gumi su ne kaza su ne kaza shi ma da yake dan ya ko kuma da yake shi ma shahararre ne a wajen wauta ya manta wanta rashin da tsawa uban shi akan hada kan izala da kuma ya da hada kan izala su ma suka sake mai wannan tawaye sannan batu akan cewa wai ai mutane sun kasa karantar da ahalari da ishmawi da indiya da risala haba jama'a wannan irin zance ne na yan kauye na rantsi da Allah ni nan kafin na san malam albani wallahi na kanta kalta na rantsi da Allah rai ake hannunsa har mutsafa ka dai ni ba ma na cikin samun malamai gaba da ina cikin samun ma yan takibe ne ko to duk ire-iren mu sun san wannan ballantana a ce malamai irin su wai da Sani Umar Rijaliya irin su Mansur Sokoto irin su Bello ya su yake ma wannan galatin ba su su su su jara garin wai wai sun je jami'a wai sun sun yi shekaru ba su iya abinda za su kanta da alari da Ishmawi da Iziya ba shi ne zuwa sun ga ɗauko wasu da tafai sai su ce waɗancan ba da tafai ba ne haɓa jama'a wani irin zalunci ne wannan ta rashin adalci kai da baka yin to hudu ba lafiya ta juma'a mutane suke da littafai da suka rubuta da larabci mujalladai wanda an san su a duk duniya babu inda ba su zuwa su gabatar da papers, su yi conference a yi taro da su na malamai wai ka ce wai ba sa iya karanta da wannan littafan ne wai shi ya sa sai suka ɗauko su bukhari da muslim da sauransu eh, eh, eh, suna karantarwa suka yi watsi da ahalari daga zaman mu zuwa yanzu a iya sauke za ka soke alami daga zaman da baka awa ɗaya za ka soke alami ka wuce shi kenan larabci ne sauki to kuma ai larabci ne sauki ai shi ne qur'ani wala kada sanar qur'ani da zikir ai ba abin aibi bane qur'ani ma mai sauki ne dan da man sai an yi sauki za a fahimta ai mukaddara wannan a ce da gaske ne haka ne larabcin iziya da risala wai ya fi wahala wallahi ban wallahi ban fara farkin balaga ba na iya mutaka wallahi 1991 wallahi na iya muktasar haddace shi muke yi da wallahi muktasar matanin shi haddace shi muke yi yuqadul bai'u bi kulli ma yafidu ala riba wa in bi mu'aqatin la yafi za a biya masa wallahi sai ka haddace sai shi ba tun lokacin muka biya shi matani ne haka siriri ma idan malamin ma ya ganka da sharhi kana duba ko raka yake ma lokacin yace kana da gaggawa wani malami ne kuturu ne wa malamin a can anguwan bishar yake kusa da kusa da makabarta yan shi'a da suke cewa ta da ta anguwan bishar wanda ya san anguwa in ka wuce an aka wuce magari eh, eh, eh, amaru za ka je ta can baya za ka je babu gidaje da sai kwanakin bayan da gida ya gidaje a waje wala wani malami ne kuturta gare shi a soro yake mana guwa haka gidan ma inda ma sai wala cikin gona ne saboda ko ina ko ina babu babu gidaje nan muke zuwa tun 1991 wallahi da yau da amma shi zaka bata wa dalibai lokaci a kan shi bayan gana dai shine kawai kuma mala albani bai kanta don tafa tun tun da bai kanta da su ba tun da tun ali idris albani ya kanta da su bayan nan giwa labarin wasu da suka zo daga samu da an ce yana zagin malamin fiqh ba suka tar ana kanta da risala ittifaqan suka zo ana yin risala to wai sai ya ce wai saboda ba su wannan tafan ne shi yasa to muƙaddara daga gaske ne ba su iya ba su da suka iya sun karanta littafin ba yawan wa'azi suka kama yi ba sun ci gaba da a Bakar gumi malam babanti ne ba su ne a Bakar gumi ba wasu makarta shi ba sun ci gaba da yin ta nusi gumbi Allah ya gafarta mai yaro su ba shi ba su aka bau karantar ba sun ci gaba da karantar da duka su da karantar da ba wannan ne kawai na na na na Rimi College Limamu Rimi College me sunan shi na su sunan shi shine kawai ya ci gaba da karantar wa zaure a Bakar gumi yake shine kawai kaga ashe idan rashin kanta da littafi dalili ne aka baka iya shi ba to sai an fara saka wannan dalilin akan su kafin a sa akan wani dan su su da suke takama an mutu an bar waɗannan daban ne su suka shiga wasu kasa karasawa kaga sai an fara ɗaura dalilin akan su kafin a ɗaura akan wasu wanda mu makarantar mu wannan bai cikin syllabus ko kun gane ko zama ilzami ne ko muke musu wannan bai cikin syllabus mu a makarantun mu cewa sai an sanar da malikiya don ba malikiya bane mu muhammadawa ne mu mun karbu mai malikiya duk wanda zai jawo shi sai zai jawo shi kawai to irin wannan maganganun ba ka jin sai a bakin dan kauye ma'ana dan kauye shine jahi dama garin su kauye ne ko da ka zo ta iso garin sa da kauye ne ba shi sa wai hada hada wai wani lambar girma to lambar girma ta malakiya ta ce a ban mutane lambar girma ai na ka samu wannan ba maguzanci bane wannan shi ba koyi da arna bane a ce idan mutum ya wa'azi wai ya iya karatu a zuwa bashi wai lamba girma a samu wani ɗan gilashi haka a yanka ya rubutu a jikin shi a yana ka samu wannan addini Allah to kaga duk an wane tanakuza jama'a suna so su mai da musulmai baya ne waɗannan wallahi wannan shine tsantsar al-ifsadu fil ardi ba'da islahi tsantsar so su mai da musulmai baya yanzu wani musulmi ne zai tsaya wai yana musu akan waki kai har ne ma bai musu akan waki me waki shine abinda kana kallon shi yana kallon yanzu ya za a yi da misali duk marasa lafiyan da aka same su da rashin lafiyar da an je asibiti an gwada an gwada bai yi ba ba a ga komai ba kuma suna da rashin lafiya suna da rashin lafiya a cikin su ba dole a nemi wani alternative ba kai har kuma har sharrin da suke wa mutane cewa ai an kama wani mai rukuya yayin zina mukaddara da gaske ne za a iya kama wani shi ke nan cewa abin ya zama ba daidai ba ai an sha an taba kama malaman islamiyya na izala masu yin zina da ya matan islamiyya an taba kama shi ke nan cewa kafin islamiyya ba daidai ba ne a cikin jami'o'in mu badalar da ake yi bai san da ba shi ke nan katun jami'a ba daidai ba ne laifin wani individual zai zama hukunci ga kowa da kowa sannan kuma cewa wane ya yi zina har kana cewa in na faɗi sunan kowa ya sani ya zama ƙarfi ke kana da shidu guda hudu a kai kawai ka ce uban yarinyar ne zai ce maka ai wane ya zina da ita uban yarinyar ya isa shaida shi kaɗai akan a kama zina a shara'ace duk sun manta wannan ƙa'idoji ba ma kore yiwuwar haka tunda in dai aka saba ƙa'idar shari'a aka yi halwa akwai yiwuwar haka kuma waƙi'an yana faruwa sannan ba ma kore yiwuwar cewa akwai wanda suke shiga harkar rukuya waɗanda ba su santa ba a shekul albani ya yi magana a kawon nasu suna sahiya mujallali na shida duk da yake shi ma a wurin ya yi guduri mala albani dole a faɗi wannan dole ne tunda ya zama mutane matsala a samu wanda za su zama kuma su kuma mutakasitun ne a kai wai eto eh mun ji annabi ya yarda wasu sun yi rukuya sun karɓi lada to shi kenan daga nan suka buɗe shago to mu tsaya iya can annabi ya yadda bai isa hujja ba annabi ya yadda bai isa hujja ba sai sun bude shago annabi ya yadda wasu yi wa'azi ya yadda suka kama kungiya ko mun gani ya ce ku je ku mutar da CAC yasi akwai ilzamar da dama da za a musu mai faɗin magana bai tunanin mai za a mai mishi har yanzu gani suke duk wanda bai cikin wannan kungiyar kuma ba a nusu na bane shi har wani ma na ji har a facebook wani ya buga cewa wai wai rashin yin mubaya ga ɗin kungiya wai kuruji ga imma ka ba ka ya ka ka zama imma wai musu baya da mata kenan sarkin musulmi ma bai da wani kima kenan balala wai da sani ya shi shugaban musulmi san ba shugaban musulmi da su shugaban wasu ƙungiyoyin musulmi ya kamata mu san wannan shugaban musulmi shine sarkin musulmi na Sokoto shine a Najeriya shine shugaban musulmi su kuma shugaban wasu ƙungiyoyin musulmi ne na ga damar shiga ƙungiyoyin su na gara mabban ban shiga ba kuma kungiya ce ma maftuha domin shigar ta ba rajista haka fitar ta su suka faɗa da kansu suka ce in dai kana bin sunna to za ka iya zama ɗan kungiya haka suka ce ba a cikin constitution su babin da aka ce ka je ka yanke rasiki ko wani abu za ka sai ka gara ma za ka yi kuma tunda aka waye gari kungiyar ta zama sunna sunna san zuciya san zuciya kaka ba zai yi kowa zana cikin ta sannan kuma taiwa musulmin Najeriya kaɗan ta yau ahlus sunna kadan suka shige ta duka bindiga za ta tunda su ma na cike da sun kasa zama lafiya da sunan su ko mun gane da ke gaba ya daga cikin maslaha na sauran wanda suke waje kar ta shiga dan kar ta ƙara da kirkicewa da cewa ta ba maslaha ba ce ga al'umma an fi so ta zauna lafiya ta zama tana tana cikin hayyacinta to kaga irin waɗannan abubuwa da za ka iya ɗaukar su kai ta magana akai amma me zai ja maka ɓata lokaci kamar abin da muke yi wato lokaci ne gara mai ta kafin akwai da su wallahi ya fi mana amma wani lokaci ba ka san matan da zaka yi magana wallahi saboda abun akwai akwai akwai akwai ban haushi wallahi wanda wannan suna yi ne a madadin musulmi ahlus sunna ke wannan magana kuma tunda daga cikin abin da ya kamata magana gane shi ma mu jahilan gari da sauran masu saurare mun ba malaman nan amana addinin amma sai zama cutar da musulmi wajibi ne ga wanda ya san cewa sun yi cutarwa ya bayyana wannan cutar wajibi ne akan shi saboda duk wanda za a ce malam zo makarantar da mu malam zo mana tafsiri zo mana wa'azi algata malam me hukuncin za, to ka yadda da shi ne har sai ka bashi wannan amana abin da ya faɗa kuma za karɓi shi a matsayin addini ka yi itikadi shi ka yake shi sai dai ba gaskiya yake ba ka ga ta da kai wani kuma a gefe ya san ana cutar da kai dole ne bayyana maka dole ne ya bayyana maka cewa ah, me yasa pharmacy suke rikici da likitoci likita akwai gaggawa ya ce sha kaza sha kaza sha kaza wani abun ka sha zaka yi hauka cewa combination da magungunan ko zaka yi samun wani adverse reaction to akwai pharmacy wanda su kuma kwarewar su tafi akan magani fiye da kwarewar su akan sanin cututtuka da ainihin wato likitanci sai su nuna a ah, to wannan bai kamata a sha ba wannan to haka malama da suke ga sauran malamai kamar pharmacy su ne su ne su ne ɗin harkar su ne ‘yan banga ta suna masu tarewa suka ta yawo suna yawon wa'azi gari gari kuma wa'azi saboda ya fi sauki kowa zai iya shi ne kaɗe su mutu sai ba da dama ga mutane suka tafi bypass suna zama malamai bypass kowa inda ya iya su zai iya san yadda zai haddacin hanci na ranke da Allah wanda na yake hannu shi wasu haddacin hanci suka bayar suka kai gaban bari wallahi da bakin suka fara kafin a san su a dinga yadda da su za su je gidan ko ofishin ko su sadu da mutane da su ne MC su ke kira mutane su musu kyauta su musu hidima su san ji an musu haihuwa su sai ragwallaye su kai musu sai musu shaddoji su raba matansu a tamfofi da sallah na rantse da Allah wannan da kansu malaman da ake ce malaman ibara suke fana wannan so da in an zo mun bari a kira mutum a kira shi ɗaya biyu ya zo ya harbu wanda zai ya samu farin jini shi kenan sai a sashi a cikin kwamitin duk wa'azin da za a yi na gari ko jiha me za su ke ta rigima akan makamai ciyaman ɗin kaza ciyaman ɗin malamai ciyaman ɗin matasa ai ta rigima sai ka ce da tsayin siyasa in addini ne ai wannan rigima in dai addini kake ba so kake ka samu shiga wajen Allah ba sai an baka limanci ko wani shugabanci da suka yi wannan aka samu bypass na zama malamai ba abin asalin highway ɗin mai rikicin kuma mun gane sai ka fita bypass kawai ka fita ba ruwanka da gosulo ka zama malam? to daga wannan goslan malantar ainihin wato eh, eh, eh, kawo barin sai kuma azumi na yi duk waɗannan yan bypass sai kuma a saka su a cikin malaman tafsiri wanda tafsiri kuma daga cikin karatu mafi haɗari a duniya fasara magana Allah daga malaman tafsiri da an kai su wani gari ko wani ƙauye ko ce wani alhajin birni ko wani ɗan siyasa daga nan shi kuma zai musu hanya su shiga kwamitin alhazai su shiga kwamitin sulhu kwamitin kwamitin hana aure biyu da hana auren ƙananan yara kwamitin duk wani abu da ake sa malamai a kwamiti a jihohi da ƙasa sai ka ji su kawai a ciki sai ka ji ko suna nama wani har har international ma'ana har a je makka da sunan malami da shi sai an je taro ya kasa magana da bai iya larabci ba kai a nan najeriya ma da sarkin karo ɗin nan muhammadu sunusi na biyu aka je aka taro a abuja sannan ya ta magana akan cewa musulmin najeriya su daina kwana a muzalifa alazan Najeriya kusa ya dauko wannan magana wani lokaci can ba cewa ba dole bane a daina kwana muzdalifa a daina kaza a daina kaza saboda tambayar da aka yi tana amfani fitina jin kofi ce aka je aka hada a Abuja taron da aka je aka fara shi da larabci aka yi shi wannan wani wanda ya halatta taron shi ke ban labari yace da aka fara da larabci galibin malaman da ake cewa shugunai da shek shek masu hawan mubar duk shuru su saboda ba wanda zai larabci minti biyar a cikin su in ina kawai da dai da yare wallahi tallahi tunda bai taba zama ajin da ake Arabic speaking class a kuma mai addini bai taba zama ba bai taba zama ba amma kuma yana aibata wanda suka shekara 15 suna wannan aiki shekara 20 wasu suka mai islamiya ce daga baya aka ce to an ga alamar mutane suna da abin da za su faɗa amma kamar eh, language of the discussion ya hana su a canza zuwa Hausa kace da aka nan take kowa mu baya ko yan siyasa da yanzu ba ka yake ba majalisun dokokin jiha din nan duk suna koma Hausa na kasashen Yarbawa su kuma Yarbanci saboda haka ce English ne ba kowa iya shi shekin yare ne daban daban daban tafi ko da duk abin da ake faɗa kana ji ba dole kake iya articulating din wannan maganganun ba ba ne bane in baka saba ba in baka saba zama environment da ake yin haka ba to ba sa iya larabci ba ba sa iya irin wannan mutum ba zai zama ya zo na rubuta maka kuɗi ba sai dai ya kwafo ta wani wani ma ya kuma yana tawasalin marfu yana nasabin marfu yana nasabin manzumi sai ce wai wannan shine wallahi a Najeriya kai ake yin wannan malama shine ga sunan su suka cika gari to su suke bada fatawa yanzu su suke ta abin nan kuma suna ganin wasu malaman threat ne gare su threat ne wato hadari ne ga ga survival din su tunda abin duniya ne amma in abin lahira ne babu yadda wani zama hadari gare ka dan Allah ta zuru waziratun wuzra ukhra wani zai kare wa wani komai wala alheri wala shay amma tunda duniya ne wani na iya kare ma wani wani na iya zama wato it ya zama katanga da aka hana wani kaiwa ga wani abu shi sa suke duk wannan jisuwa Allah ban gije kare mu da haka jama'a kowa ya shiga cikin tattayin shi waɗannan mutanen kawai mutane ne yan tajife kawai jama'a bari mu samu mu dan ƙara gaba malai yace آه، ونقل في بلاغات الموطا ووصلها التمهيد ابدا مهيعه اذ اسند الجميع الا اربعه اني لا انسى واذا انشاتي واحسن الخلق وعمر الامه yace game da ballagar na cikin wadda wa wasalaha tamhid ai wa wasalaha sahibu tamhid ibn abdul bari kenan abda mahya'a ya nuna kwanduwarsa ya nuna kwarewarsa ilimi abu wato kai washi sama iz asnada jami'a Ibn abdul ya kawo musu gaba ɗaya isnadoji sawan wanda suka inganta da wanda su inganta ba illa arba'a in ban da hadisai guda hudu inni la ansa hadisin inni la la ansa illa an ko? wannan bai tabbata Ibn abdul ya kasa ba mai isnadi wa idza ansha'at hadisin ainihin wato idza ansha'ati idza idza idza idza asbahata kaza da sauransu wani na addu'a din wa ahsinil khulqa da hadisin wa ahsinil khulqa da aka ce ka dinga zama mai mai mai kyautata halaye wa umril umma da hadisi akan bayani akan cewa a amaru ummati ma baina 60 aw 70 wanda wannan amma ya tabbata ta wasu hanyoyi daban Abu da ya rubuta shi cikin marasil da kuma abin nan alimamul imam ya kawo shi isnadoji a cikin a cikin ainihin wato wasu daga cikin isnadin ma'rifatu sanal asar wa fi mawdin akhar yanqulu anhu abiyatan tawilatan narju an na'rifa an ya'rifa lana al-qari'u al-udra fi naqliha bi tamamiha yace a wasu wuraren yana kawo baitoci masu tsayi kwarai daga daga wancan malam. ko da ke rana ta yi fago a bari mu tsaya sai mu tashi wani karfi ballazatul motsa kaga irin dalilin ku yanzu akan surutun wasu can ɗan ƙauye gashi mun bata wa kanmu lokaci wallahi wallahi ba na son yi wannan maganganu amma samun